muna na tsanai nazari a majalisa na ga ce akwai yara miliyan talatin da dubu ɗari hudu a ƙasar najeriya nan wanda ya kamata ce suna makaranta amma suna gida zo ciki na duba na ga cewa kashi saba'in suna arewa mm. sai na ce to wanda suka dame ni na kaduna muka tashi da cingidoniya na na cire kuɗaɗe miliyoyi da dama aka je aka zo na da shugabannin makarantun nan waɗanda muke sun shi akwai 'yan talakawa da ya wurin nan aka zaƙulo mana waɗanda suke da ilimi da basira wanda amma ba su da kuɗin za su biya na makaranta balle su je jami'a ciki muka zo na da su muka biya musu kuɗaɗen nan ɗan rika saboda haka duk muna yi kuma bayan haka duniya na na zuwa duk lokacin da ya kamata muna ga gidan marayu mu taimaka musu kowa ya sani a kaduna muna kai musu abinci muna kuma zuwa asibitoci muna duba talaka waɗanda ba su da kuɗin biyan asibiti muna biya musu a ko da yaushe wani abun abin da zai iya kenan kuma duk lokacin aka samu matsala na tsaro kamar da ka sani in ka zo majalisar tawa? babu wani sanata wanda ya zo da ƙudiri da zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro wanda ya wuce da a majalisa a yau ɗin mm. amma duk da haka abinda da za mu iya kenan kawai mai ƙudiri mu sa gwamnatin tarayya ta tabbatar ta yi amfani da ƙudirin da muka yi mm. ba mu da hurumi da za mu iya kiran shugaban 'yan sanda ko shugaban sojoji mu ba shi umarni amma za mu iya ƙuduri hmm. mu ce a yi abin nan in an yi mu gode in ba a yi ba mu ta bibiya hmm. amma mu zo na haka ba duk inda aka samu matsala a gundumomin da nake wakilta ba inda ba na zuwa har wurin mutanen da aka kore su a gidajen su ba rashin tsaro na bi su ƙauyukansu da wuraren su na ba su laifi kuma sun ce ni kaɗai ne wanda na yi musu na jihar batun da ya shafi Karbuwa wajen al'umma bayan ka ayyana tsayawa takararka ka fara zagaye rangadi na ƙanan hukumomi 23 a jihar kaduna ina aka kwana akan wannan rangadin me kuma ka lura da shi lokacin da kake zuwa wajen mutanen nan kana ganin akwai alamar haske a cikin tafiyar nan taka sun karɓe ka ko kuwa akwai ɗansu abubuwa daban to zan iya tabbatar maka cewa yawancin 'yan siyasan apc da ke jihar kano kusan duk sun sani na sun su duka 23 na ƙanan hukumomi kana 23 saboda lokacin ne yanzu da yake ina hmm. da tawa jama'a na gani ina wakiltan ƙananan hukumomi hmm. guda bakwai amma sun manta cewa shekara kudu hmm. duka ƙananan hukumomi 23 na abin da shafi siyasa na ƙasa ba wai zon da nake wakilta ba zon 2 har zon 3 da zon 1 duk wani wanda yake siyasan apc ya san ubasani ubasani ya san shi duk wanda yake da dinkamin apc ya sani na san shi domin shekara hudu ni ne aka bani haƙƙin kula da jam'iyyar apc a jihar kaduna kuma na yi amfani da wannan dama sun san abubuwan da nemi so ɗansu abubuwan ba zan faɗi a nan ba domin sirri ne wannan amma sun san sun amfana sun san kuma abin da nemi so to da suka gani yanzu na fito mhm. dukkan sun ji daɗi sai suka tuna da cewa lokacin nake wurin nan ni na san matsalolinsu na damu da matsalolinsu kuma ga abin da na yi musu da taimaka musu to ka ga shi ɗan siyasa gare ya ga wanda ya yi mishi da wanda yake so mishi alƙawarin zai mishi ita siyasa abin ta gada ke ba ka zo ka ce zan yi ba mhm. me ka yi da ina kake da da baka nan shi ɗan siyasa bai so ka zo ka ce mishi zan yi ai daɗin baka yi ba kuma kaga dan zo na aure na maka bayani ai ko da na ce ina so in zo ina neman alfarmar mutanen jihar kaduna da kuma yan jami'a mai apc su bani damar nan ba na zo na ce musu ku bani da damar zan muku bane na faɗa abubuwan da na yi ne bayan wanda ne da mai girma goma na kuma fa abin da na yi ni kaina a matsayin na sanata sani da yau na je majalisar dattawa ba a ganin na zama na ɗaya ba ta fannin ƙuduri da kuma kawo ci gaban tattalin arziki ba ma na jihar kano najeriya gaba ɗaya don duk kokin da na yi da yau suka zama suna ba alfahari a Najeriya karkaf guda biyu ne wanda sun fi kowane ƙuduri da aka yi wanda ya shafi abubuwan da ya kawo duba harkokin bankuna wanda da talaka duk abin da ake a bankuna yana wahala yanzu na zo na rage wahalar abubuwan nan sabon gwamna daga malam sai malam aka duba